su dai waɗannan mata guda 37 da aka kai su ƙasar mali inda ake sanya su sana'ar karuwanci yanzu haka an dawo da su gida najeriya suna hannun jami'an hukumar yaƙi da safara da kuma bautar da mutane ta najeriya wato naftin inda ake sassaita musu tunani kuma ake tatsar bayanai daga gare su na nemi ƙarin bayani daga jami'in hukumar yaƙi da safarar mutane ta Najeriya wato NAFTIN, Mr. Josiah Emerol. Uh, these are people whom the Malian authorities, especially the police, arrested on the streets of uh, Mali. Uh, Waɗannan mata ne da 'yan sandan ƙasar Mali suka kama a kan titunan ƙasar suna ganin ramba saboda aikata uh, baɗala. A saboda haka hukumar mu da haɗin uh, gwiwar hedikwatar tsaron uh, Najeriya mun sa hannu wajen maido da waɗannan yare ƙananan 'yan mata. Mun keɓe su muna bin diddigin yaya dama aka yi safarar su don mu gano suwa suka taka rawa wajen tafka irin wannan aika-aika. Hukumar ta hana fasakwabarin mutane ta ce za ta ƙara haska ta don tabbatar da an maido da duk sauran ire-iren waɗannan mata da a halin yanzu ke ƙasar Malin da masu sauran ƙasashen Afirka. Na tambayi Dr. Hussein Abdu babban jami'in wata cibiyar ƙasa da kasa da ke sa ido kan sha'anin yara wato Plan International ko menene umar haba'isin wannan ta'ada na fatocin yara? To, um, abubuwa wato na jin kusan sun shafi abubuwa akwai akwai abubuwa guda biyu na ɗaya shine matsanancin talauci da ake ciki a ƙasar na biyu kuma shine son kai da mutuwan zuciya ainihin na masu fitakin yara a talauci shi zai sa misali yaran da aka haifa misali iyayensu su mai da su a hannun wayan da za su kai su abin za su yi fitarkin su to idan misali ana ta haifa ba tare da ana nuna wani kula ba sannan babu kwakwaran doka daga wajen gwamnati wajen tabbatar da cewa yaran da aka haifa a wannan ƙasar an ba shi kwakwaran kwarin ilimi sannan kuma an ba shi da kwarin kiwon lafiya muddin ba yin wannan ba nauyin da ke kan iyaye na kan girma ne a koda yaushe idan talauci in ya ci cira za ga mutane sai ga kawai zai sai neman abin da zai danda kawai a kubuta daga cikin wannan matsanancin halin da suka samu kansu su kuma masu fatanki son kai ne a wato kawai an maida neman abun duniya wani abu ne saboda ka sai su dinga ɗiban wayannan yaran suna kyawa kasashen kai tare domin kawai a musa su cikin karuwanci ko kuma aiki da irin na bauta sannan an iya samun kuɗaɗen da yaran nan suke samu suna jira a jihunsu ba tare da masu kula da wannan yaran. Wannan da ba shi ne karo na farko wannan hukuma na dawo da mata daga kasar Mali ba domin ko a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ma sai da wannan hukuma ta maido da wasu yara ƙanana 'yan mata su ɗari da guda hudu daga can kasar Malin a wani aiki da ta kira Operation Timbuktu. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.